بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai da ya sake nuna mana wannan yammaci na asabar alhamdulillah na biyar ga watan rabi awwal a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da 28 ga watan janairu watan ɗaya shekara ta 2012 miladiya wanda yake a yau za mu tashi a fasali na hudu a cikin wannan littafi mai albarka muktasar al-akhdari a darasinmu na shida da ke ciki wanda yake a darasinmu da ya gabata a fasali na uku malam ya zayyano mana abin da ya shafi farlan alwala da sunnonin alwala da mustahaban alwala da kuma ta'alikat akan waɗansu gabobin farillai da gabobi na sunnoni da wasu al'amura dai da malam ya yi ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi da gafara ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi kuma wannan har ya kai ga gabatar da alwala da aikace ubangiji Allah maɗaukin sarki ya sanya albarka a dukkan karatukan da aka gabatar a yau a darasi a fasali na hudu a darasi na shida za mu tashi akan abin da ya shafi na waƙi zulwazo abubuwan da suke warware alwala shine malam ya ce rahmanir rahim faslun نواقض الوضوء أحداث وأسباب فالأحداث البول والغائط والريح والمذي والودي والأسباب النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون والقبلة ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع عبد الرحمن الأخضري Allah ta'ala ya ji kanshi riga fara ya rahamshe shi yake cewa faslun rabewa ma'anar rabewa raba waccan maganar da wannan maganar ta da inda ba din ya kawo wannan kalma ta faslun ba da sai mu ce har yanzu yana mana bayani akan abin da ya shafi gaban alwala ne shi sa ya ce faslun sai ya raba waccan maganar da wannan kenan ya kammala waccan zai shiga wata maganar wata magana da zai shiga tana da alaka da waccan ta wata bangare dan a ce an zayyano abubuwan da suke alwala da gaban alwala baki daya a wannan sai ya kawo abubuwan da suke warware alwala wanda ke kaga tartibin yana da muhimmanci sosai da sosai yadda aka jera su tartibin da malam yi na wannan littafi tartibi ne qayyim na farko ya biyo shi da fasulun fi tahara a ciki bayanin ruwa da abin da ruwan da ake tsarki da shi sai ya biyo da babin najasa don sai ka san ruwan tukuna kafin ka kusa da najasa ɗin sannan kuma sai ya biyo shi da babin alwala kenan mutum ya yi tsarki da ruwa mai tsarki ya kankara najasa ya kusa da najasa ya shiga alwala to yana da kyau ya san menene yake warware mai alwala wannan yana da muhimmanci sosai da sosai kamar idan ka san al-islamu arkanu al-imanu arkanu sai kuma ka san me ke warware musulunci mai ke warware imani menene nawaqidul islam menene kuma nawaqidul iman tun da dai akwai su har ma malam yake cewa wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafirun wal iyad billah ya nuna kenan akwai abin da yake zama da mutum ba musulmi ba bayan a dazu ya zama musulmi kamar da manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam yake faɗa hadisi cewa idan fitina ta zo za ga mutum ya yana cikin fitinu mutum ya wayi gari yana mummuni ya kai ce kuma yana kafiri ya kai marece yana kafiri ya wayi gari ya kai marece yana mummuni ya wayi gari yana kafiri to haka kenan akwai abubuwan da ke sawa mutum ya bar musulunci yana da kyau mutum ya san su don ya nisance su kamar yadda yake da kyau mutum ya san su ya san abubuwan da ke warware alwala za ga mutum ga danshin alwala a jikinsa ga ruwan ga laimar alwala amma kuma ce ya ce ai alwala ta ta warware kaga ya fito waje dan ya canza alwala baya jin komai a jiki kun lura da kyau to lalle lalle yana da kyau mutum ya san abubuwan da ke warware musulunci cewa da kai cewa to ai yayi sallah da su ba da shi muka azumin ramadana ba wannan sai sa mutum ya ce ai wannan bai bar musulunci ba ɗazu ba gashi ga danshin alwala laima a jikin shi yanzu yanzu kuma ya ce alwala shi ta warware kuma har ya fita daga masallaci zai je canza alwala muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu ya tsare mana musuluncin mu mala ya ce na waƙidu wudu idan aka ce na waƙidu jam'i ne na annaqidatu domin fawa'in ne kun da ke ko kamar kawafir jam'i ne na kafiratu wala tumassiku bi ismil kawafir ko wala tumsiku bi ismil kawafir al kawafir jam'i ne na al kafiratu ba na al kafir ba kamar da al ah, annawaqid jam'i ne na annaqidatu abin da ke warwarewa kenan nawaqidul wudu abubuwan da suke warware alwala sai malam yake cewa ahdathun wa asbab sai can me su ya dunkule su ya ce abubuwan da ke warware alwala abubuwa ne guda biyu akwai ahdath jam'i na hadasi domin ahdath jam'i ne na hadas a nan idan aka ce hadas wa huwa ma yanqudu bi nafsihi shine abin da ke warware alwala da karan kansa shi ya kira alhadas ana duk abin da shi karan kanshi yana warwar alwala ba sai ya haɗu da wani abu ne yake warwar alwala ba sunan shi hadas amma asbab jam'i ne na sabab wa huwa ma la yanqudhu alwudu bi nafsihi walakin yuaddi ila alhadasi shi baya warware alwala da karan kanshi sai dai yana kaiwa zuwa ga abin da ke warware alwala shi me asbab misali fitsari bayan mutum ya yi alwala shi karan kyan shi ya warware alwalar amma bacci fa shi bacci baya warware alwala shi karan kyan shi sanadiyya ne na warware alwalar domin a lokacin da mutum yana yi bacci hankalin shi yana ɗaukuwa kun gane ko to a lokacin da hankalin mutum ya ɗauku ba abin da ba zai faru ba na yayi bayan na yayi tusa ko wani abu ne da zai warware mai alwala wannan ya sa shi bacci yake da sharaɗi sharadin shi ne a saqil amma gaga fitsari ba a ce alkasir ba ko ɗigo ɗaya ne to ya warware alwalar domin shi da karan kansa yake warware alwalar kama arre ba a ce sai ta ce ba sannan ta warware alwala ba saboda ita karan kanta ce alhadas ɗin to amma wasu abubuwan da yake ba karan kansu ne suke warware alwala ba shi yasa kake ganin su suke da sharadi shi yasa mala yake cewa ahdathun wa asbab idan ka ce ahdath ma yanqudu bi nafsihi shine abin da ke warware alwala da karan kansa wa huwa ma yakhruju min ahadil makharijain shine duk abin da ke fita ta ɗayan mafita guda biyu ta ɗayan mafita guda biyu ko dai kalbauli kaga mafita guda biyu su ne ta azzakari ko ta farji in mace ne ko namiji ko ta dubura su ne mafita guda biyu abin da ya fita ta waɗannan mafita guda biyu shi ke warware alwala ala wajhi siha kamar yadda mai muktasar khalil ya faɗa a lokacin da mai mutum da ya fitar da su yake cikin zaman lafiya yana da ƙoshin lafiya kenan idan cuta ce fa eh bai ba ma'ana kalbaul kamar fitsari sai zaman mutum yana fama da yoyon fitsari alwala shi fa tana nan domin yoyon fitsari ne cuta ce wannan baya warware mai alwala kamar damul istihada jinin ciwo wanda yake ba jinin biki ba ba jinin al'ada ba to haka wannan baya hana sallah baya hana azumi don kaga kenan ba zai warware alwala ba ina fata mun gano wannan da kyau ko shi yasa suke karawa ala wajhi sai haka mai da bayani zai zo kuma sai na biyu asbab kenan asbab shine jam'i na sabab kuma eh, wa huwa malayan malayan qudu wudu bi nafsi shine abin da bai warwar alwala da karan kansa walakin bima yuaddi ila al hadath yana warwar alwala da abin da shi yana kaiwa zuwa ga warwar abin nan zuwa ga hadasi ne kamar zawalul aqal gushewar hankali a lokacin da mutum hankalin shi ya gushe ba abin da ba zai iya yi ba kun gane wannan da ke ko to wannan ne shi sa malam ya faɗe su guda biyu ya ce ahadathun wa asbab su ne abubuwan da suke warware alwala fal ahadasu abubuwan da suke hadafi albaulu wal warrihu wal rihu wal wal wadiyu su ne malam ya lissafa su ya ce albaulu fitsari da zarar mutum ya yi alwala sai ya taka sai ya fitsari alwala shi ta kare ba maganar ya ce ai ina da alwala ina da alwala ta tsarki kawai zan yi ina ba ta mun gano wannan da kyau haka nan da zarar mutum yana da alwala sai yi bayan gida to alwala shi ta kare hakan nan da zarar mutum yana da alwala sai ya yi tusa alwala shi ta kare hakan nan da zarar mutum yana da alwala sai ya fitar da mazi kamar yadda malam zai yi bayaninsa alwalar shi ta kare hakan nan da zarar mutum yana da alwala sai ya fitar da wadiyi shi ma alwalar shi ta kare idan aka ce wadiyi kuma ma'ur raqiqun ya kharuju ala asar al-bawl ruwa ne haka mai laushi laushi yana fitowa karshen fitsari wala ya kharuju bi shahawa baya fita don wata sha'awa da ta sa ya fita wannan shine wadi sabanin mazi yana fita ne da sha'awa karama sabanin mani yana fita ne da sha'awa babba asali ma abin nan yana fita ne da ƙarfi يخرج من بين الصلب والتراب مما خلق خلق من ماء dafiƙin shi ne mani kenan to waɗannan al'amura da malam ya faɗa albaulu fitsari walmaziyu da mazi walwadiyu da wadi sharaɗi shi ne ya zama mutum sun fita ne adiyan a al'adance da mutum yake salin alin amma idan ya zama yana fama da yoyon fitsari ko yana fama da yoyon mazi ko da yoyon abin nan wadi sai ya fitar da su a wannan hali a shi na idan cuta ce ta haifa mai da waɗannan al'amura amma ana magana ne idan salin alin aki ina fata mun gana wannan da kyau ko hakan nan kalhajar tsakuyoyi su fita ta duburan mutum lafiya take sawa ko rashin lafiya eh tsutsa ta fita fa rashin lafiya to duk wannan baya warware alwala kun gane ko hakan nan tusa asali tana fita ta ta duba ne in ta fita ta azzakari ko ta faraji ba ta warware alwala ba dan ta zama cuta nam mutum ya sha kanya da kwallonta za ta in ana zaman lafiya ne za ta biyo bayan gida ne in dai lafiya ne za ta biyo bayan gida ne ta fita da shi wannan su ne abubuwan da suke masu arora alwala al'ahadas kenan nam kamar mai basir da yake fitar da jini a duburansa a lokacin bayan gida ko kuwa wannan cuta ce kullum da ke ko wannan cuta ce shi ma Allah ta'ala ya sauke wal asbabu mun yi magana al asbab wanda yake su al asbab ba hadasi bane su suna zama sanadiya ne na haifar da hadasin kun lura amma wani hadasi shi karan kanshi yake warware alwala amma shi sabab yana zama sanadiya ne na warware alwala sai malai ya ce annamu thaqil bacci mai nauyi kaga yana da sharadi bacci mai nauyi amma fitsari ba a ce mai yawa ko marewa ba bayan gida ba a ce mai yawa ko marewa ba mazi ba a ce mai yawa ko marewa ba wadi ba a ce mai yawa ko marewa yawa ba amma bacci sai aka ce nomu saqil bacci mai nauyi wanda yake za a yi ta abubuwa a gaban mutum bai san me ake ba mai iziya ya yi bayaninsa shine bai san wanda izo bai san wanda ya wuce ba kun gane wannan da kyau ko ku ku ugu ne kun zauna kuna tattaunawa sai ɗaya bacci ya kwashe shi haka ya zai ya gane bacci ne ko gyangyaɗi da ya farka sai ce ah, a ina ɗayan fa ya ta dama su uku ne ɗaya yana bacci saurana biyu sai ɗaya ya tashi ya tafi kaga daga mai gyangyaɗi ko mai bacci sai ɗayan da mai gyangyaɗi ko mai bacci ya farka sai ya tambayi ɗayan ina wana fa a ah, kawai je sake alwala kawai ya je sake alwala dan inda a ce ba bacci ya yi ba da ya san lokacin da wani ya tafi ko kuma su uku ne shi yake yana gyangyaɗi can jima sai wani ya zo ya zauna ya gagge sa da sauran duk ya zauna bai abin da sai ya ah kai kuma yaushe ka zo a kawai ya tashi je sake alwala dan baccinsa ya daga yayi nauyi ina bata mun gano wannan bayani din to wannan zai taimaka maka wurin fayyacewa tsakanin bambanci na annamu saqil da annamul khafif bacci mai nauyi da bacci mara nauyi wal igma da suma su ma yana sawa mutum alwala shi ta kare mutum ne ya yi alwala ya tafi masallaci yana tafiya masallaci wani mai mashin da ime kwab ɗaya bai farga ba sai a garin asibiti ya ci a ah, lafiya kuwa a kawai sake alwala ya sallah ku lura dan ya su inda bai san suna inda bai suma ba ba zai ce ba zai ce aya ah, aka ya zo nan ba hankalin shi ya kau hakan nan al-ikhma su ma sa nam duk tana ciki za mu zo kanta ɓangaren aljunun wasukuru da maye da halas ya sha ko haram kun shin fura ce ta tsami bai sani bai ɗauka ya sha sai ya bugu alola shi ta kare shin soɓa ne aka jika shi aka mai wani su dabaru ya sha shin fanta ce shin ya an zuba wani abu ne don a yi ɓadda bami a gwangwan a gwangwanin coca-cola ko a gwangwanin wani abu ya ɗauka ya sha ya bugu da zimma cewar wannan abun halas ne ko ku a giya kawai ya sha ya bugu duk dai abin da ke sa maye da mutum ya yi maye da ya san alolashi ta ɓalle alolashi ta kari mana jin wannan wal junun da taɓin hankali taban hankali sawa'un ta sanadiyar aljani ne ko ko ta sanadiyar wata cuta ce kuma garku sha'a ba daman an ce taban hankali ana nufin wanda ya yi kaje ne ya zo ya je ya dawo ya tafi wani lokacin ya ɗauke mutum mai shi ya samu lafiya wani lokacin kuma abin ya dawo domin ya zama tintirin mahaukaci wani ayi sakatu anu takalif an gane bambanci ana maganan mahaukaci ne fa wanda yake taban hankalin da yake wani lokacin ya samu lafiya wani lokacin kuma abin ya dawo wani lokacin yana cikin sauki ana ta walwala da shi daidai wa daida wani lokacin kuma ga ya dan fita ɗari haka Allah ta'ala ya sauwake to amma dama idan ya zama mahaukaci ne ai kaga wannan ba ma a magana alwala shi tana nan ko ba ta nan zai alwala ko ba zai alwala ba tunda dama shi shi mahaukaci ne azumi ma baya yi komai baya yi dama ana magana wanda yake ya dan yayi alwalan ne yanzu can juma'a kuma sai abin ya motsa da abin ya motsa ya gama yan sumbatin shi can jima kuma sai ya dawo daidai sai ya sake alola da wani lokaci bai san abubuwan da suka wakana ba ina ba mun gano wannan da kyau to kaga anan mai farfadiya zai shigo tun da kaga shi ma haka eh, za ka gan shi kawai nasu Allah salamatu wal afiya haka za ka ga kawai mutum ko akan mashin ko a wani wuri ko da abin ya so sai ya riga ya ya taba shi Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi duk waɗannan al'amura ne da suke cikin alasbab ba al ba al-ahadath su ne ya faɗa daga farko al-ahadath al-asbab su yake bayani yanzu wal qubla da simba sumbanta mace ta sumbanci namiji ko namiji ya sumbanci mace wanda ya sumbar to alaular ta kare sai ce alƙubula ya kawo al al'istikraƙiyya shin kenan dukkan nau'in sumba yana warware alwala ko ko sai idan an sumbanci baki shi ne yake warware alwala amma idan an sumbanci hannu ko cikin hannu ko tafin kafa ko kafada ko wani abu alwala bata kare ba ina fata mun gano wannan da kyau shi dai malam ya ce wal qubla kaga ya kawo ta alal itlaq sai malamai suka ce a'a da suke ta hakiki dan akan mazhaba kenan kamar yadda abin nan hidayatul muta'abbid salik mai shari'in akhdari din yake magana yake cewa abinda malamai suke magana shine idan ya zama a baki ne baki aka sumbanta harshe aka sumbanta to wannan alola kai tsaye ta warware ina ba ta mun fahimci wannan da kyau amma idan ya zama na ba baki aka sumbanta ba hannu aka sumbanta ko kafa aka sumbanta ko wani jiki aka sumbanta to hukuncin sa hukuncin shafar mace kamar yadda malam ya faɗa in ƙasa da lazzata alola shi ta kare in lam yaqsid al-lazzata da wajadaha alwalashi ta kare kun lura da ke ko idan ba baki ba ne amma idan baki ya sumbanta wannan kai tsaye kasa da lazzata ko lam ya lazzata suka ce al'asulu al'ulashi takari ina ba ta mun fahimci wannan da kyau na sai hadisi na na aisha radiyallahu anha da yake cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana sumbanta ɗaya daga cikin matan sannan ya fita zuwa ina zuwa sallah sai a tsaya iya nan amma ita na Aisha ba iya nan ta tsaya ba ta shi hadisin ta ce wa ayyuku wa ayyuku amlaku li irbihi a cikin ku ku da ba manzan Allah ba waye ya kai ku waye ya kai manzan Allah mallaka sha'awarsa kun gane wannan waye ya kai manzan Allah control ɗin sha'awarsa sha'awa tana ci abubuwan da mutum baya iya juya ta dan kaman wani yana so ya ce ma ayin mutum ya alwala yana cikin sunnoni ma mutum ya sumbanci mata shi kafin ya tafi sallah ha ba do Allah <laughs> ha ba walamsul mar'ati da shafar mace nau kenan kuka lissafa mana cikin al'asbab annamu saqil al-ighma'u aljununu, sukru al-jununu wa lamsul mar'a da shafin mace shafin mace yana karya alola mana idan namiji kenan ya shafi mace alola shi ta kare in in shafin ya cika sharaɗi ko kuma mace ta shafi namiji alolata ta kare to shi wanda aka shafa ɗin fa yanzu muna da wanda i shafa muna da wanda aka shafa ina fata mun gane wannan da kyau mala ya ce wa lamsul mar'ati shafin mace yana karyar alola amma in kaso da lazzata in yayi nufin jin daɗi a lokacin da ya shafe ta a lokacin da ya taɓa ta a lokacin da ya shafe ta ya yi nufin jin daɗi to anan ya samu jin daɗin ko bai samu jin daɗin ba alola shi ta kare awwaje da ha ko ya samu jin daɗi bayan ya yi shafan alhalin kafi'i shafin bai yi nufin jin daɗi ba nan ma alwala shi takare shi wa kenan shi wanda yi shafar suka ce to haka ma wanda aka shafa da aka shafe shi sai ya ji daɗi shi kenan alwala shi ta buruwa sai ya sake wuta nan sai ce wa lamsul mar'a shafan mace kun lura da kyau ko shine wani malami daga cikin malaman malikiya yake cewa haka kuma shafan namiji a uzbilla haka ya faɗa ya ce shafan namiji akwai wanda yake su kuma tintiran fatsararru ne yake cewa waɗanda yake ba su da rabo a duniya ba su da rabo a lahira shi kuma mana yan luwaɗi kenan su kuma yadda mutum zai shafi mace ji daɗi haka su kuma zai in ya ga samu wani gabjejen kato ya taɓa shi kuma sai ya ji ya ji daɗi a lola shi ta kare na su Allah salamatu wal afiya Allah ya tsara al'ummar musulmi ubangiji Allah madauki sarki yana cewa aula mastumun nisa'a ko kuka shafi mata ko kuka taɓa mata yana lissafa abubuwan da suke warware alwala don yake cewa abin nan ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw min al-gha'iti aw nisaa ko kuka taba mata ba ku samu ruwa ba falam ta duma an ba ku samu ruwa ba ta yamma musa irin tsayi ba sai kuyi taimama a wuri kaga ya haɗa shafin mace da algha'id bayan kuma ya zayyano abubuwan da suke alwala sai ce to in kuntu marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min algha'id aw lamastum nisa kalmar lafazin aula mastumun nisa yana da a guda biyu ko dai aula mastumun nisa ko aula mastumun nisa idan ya zama aula mastumun nisa sai zama minal masa ka shafa aka shafa ko kuma aula mastumun nisa ko kuma ku maza kuka taba mata kaga kira a farko ya zama na kuka ji daɗin juna kenan ita matar da aka taba ta ko shi namijin da aka taba shi sai kaga duk kirayoyin guda biyu ba sa cin karo da juna kamar da imam ashatubi ya faɗa yace wala mastum qusurtata wa biha shafa yana magana a cikin suratul nisa yace wala mastum kalma ta la mastum akwai madda ko ba madda la ko sai yace uqsur kai mata qasru ka ce ya kenan la mastum tahtaha a ƙasar suratul nisa wata sura kenan ma'ida wa biha da kuma ita suratul nisa'i din shafa a yaren imamu shatubi su ne hamza da kisa'i su ne shinun kenan hamza da kisa'i haka suke karantawa au lamastumun nisa'a ko kuma au lamastumun nisa sahabbai sun kara mu juna sani akan menene fassarar au lamastumun nisa abdullahi dan umar da abdullahi dan mas'ud suka ce au lamastumun nisa shine kuka taba mata tsoraka da zaran mutum ya taɓa mace alwala shi ta kare da ke ko abdullahi dan abbas ya ce au lamastumun nisa shine kuka sadu da mata saduwa ake nufi ba tabawa ake nufi ba in ji abdullahi dan abbas to haka kenan yanzu maganar shafin mace yana kare alola ko baya kare alola magana ce tun daga sahabbai ba magana ce da za a ce malikiya sun faɗa a littafin an ko a littafansu ba ina ba ta mun gane mun fahimci asalin tushen maganar daga nan ne wasu suka ce a'a ai abin da ake nufi shine saduwar aure ake nufi wasu kuma suka ce a'a abin da ake nufi ai tabawa ake yi so da zaran an taba dan Allah ta'ala ya ce wala an zana kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aidihim falamasuhu bi aidihim wanda yake dada karfafa cewar abin da ake nufi shine shafar mace shike karaya alwala abdullahi dan abbas ya ce ya allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idan idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah min qabli an tamassuhunna kafin ku sadu da su duk an yi ijma'i ba ana nufin kafin ku taba su bane wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah ta da inda an yi duhuli da babu magana cewar a ba su nisfi ina ba ta mun gane maganar da kyau ko to almin da mu fahimci magana ce tana da insafi magana ce wanda yake sahabbai yau babu yadda za ka ce ka ɗinke maganar shi yasa a ƙa'ida a ƙa'ida wanda yake malamai suka yi ijimai a kanta idan kana ganin cewar shafar mace yana kare alwala ka gane wannan da kyau ko ka fahimci wannan da kyau kana ganin shafar mace yana kare alwala sai kuma limamin da ya ja ku sallan nan yanzu baya ganin shafar mace yana kare alwala za ka bi sallah ko za ka bi sallah ba eh za ka bi sallah wannan shine garau a duniyar karatu masail masail ne wanda ya kai khilafiya kuma da yake suna da dalilai a kan ayoyi na alkur'ani mai girma da fahimtar sahabbai tunda da zara an ce magabata na kwarai su ne suwa kuma gashi mun zayyano muku sunayensu an gana son karin bayani zaka iya duba ibnu kasir a daidai suratul nisa yayi bayanin waɗannan al'amura din a tafsirinsa Allah ta'ala mana gam dakatar shine malikiya suka ce shafin mace he suke kawo mai shar'in da nufin jin daɗi kenan bai in bai ji daɗi ba ba wani abun nan kawai yayi alolashi ta sai ci ta kawai ta miƙo mai naira goma ya miƙa mata ba wani shi kenan kawai ko takalmi silifas ne ya miƙa mata ta miƙo mai babu wani abun nan dama ana magana ne in jin daɗi ya gifta ko bai gifta ba in bai gifta ba alwala tana nan in ya gifta shi ne ake da magana akwai tambaya? na'am alaikum salam ai yanzu bai kake so in ce kai wanda i taimakon ai yanzu ba mu mu amsa kenan za mu bayar ya ji daɗi alola shi ta kare a karatunmu da muka karanta a nan littafin bai ji daɗi ba alola shi ba ta kare ba mu yanzu ya za mu gane ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba shi ya sani ai <laughs> kullu rake da ko mu yanzu ai ba ya ce mutum ne a lola sai garin taimakawa ai mu mu sani ba ya ji daɗi alolar shi ta kare karatun da makaranta bai ji daɗi ba alolar shi ba ta kare ba wa wa alaikum salam wa rahmatullah eh eh al aljunun ba sai shiga na farfadiya ba yana da nau'i na bugun iblis ba ne ba yana da alaƙa da jinnu ba ne farfadiya to za ta fi shiga bangaren aljunun kenan saboda shi aljan an kira shi aljan ne domin a ɓoye yake ba a sarari yake yi san ba wuce yake cewa mutanen ɓoye falan ma janna alaihi lailu ra'a kaukaban lokacin da dare ya yayi wa ja'alu bainahu wa na ci nasaba ɗaya daga cikin malaman tafsiri ne aljanu abin nan mala'iku saboda su ma ba a ganin su falan ma da walamma jannatahu saboda in mutum ya shiga gona gona ta riga ta ɗau. abin nan ta ɗau yabanya kawai sai ga ya ɓace a ciki yasa ake kiran gona da aljanna wa da khala jannatahu tunda ya shiga ya ɓoye a ciki ka lura da ke ko tunda an kira aljanu ne domin a ɓoye suke yasa kaga junun kenan abin da yana da alaka dai farfadiya tana da alaka da aljanu haka bugun aljan al-ighma'u kuma suma haka na'am wa alaikum salam me askari yake cewa ko jikin mafi ne garku ma jikin mafi ne wallahu alam wa masu zakari da shafan gaba shafan gaba yana warware alwala bi batinil kaffi shin mutum ya shafa ne da cikin tafin hannu shine batin ciki au bi batinil asabi'i ko kuma da cikin yatsu kun ga kenan ba a kawo maganar baya ba ana magana ciki ne ko dai zama ya shafi al'aurarsa cikin ya tafi hannunsa ko kuma da cikin yatsunsa ma'ana cikin yatsu daga nan kenan abin da ya sama ko kuma da cikin tafi hannu baki daya in ya shafi al'aurarsa ya shafi azzakarinsa kai tsaye ku lura kai tsaye ya zama na tsakanin hannunsa da al'aurar shi ba komai amma idan akan riga ne ko akan wando ne babu wata magana ta biyu a tana nan ina fata mun fahimci wannan da ke ko ko duk da inda ya zama na tsakanin hannunsa da al'aurarsa akwai shamaki to alwalar shi nana yanzu malamai suna magana ne idan babu shamaki alwalar shi ta kare saboda me saboda hadisin manzo Allah sallallahu da ya ce idza massa ahadukum zakaru falyatawadda idan ɗayan ku ya shafi al'aurarsa ya sake alwala idan ɗayan ku ya shafi al'aurarsa ya shafi gabansa to ya sake alwala alwala shi kenan da ida su ta balle mun gano wannan to amma kuma akwai wani hadisin da ya ce hal huwa ila bad'atu mink ai alwal ai al'auraka da ka taba ba wani abu bace tsoka ce a jikinka kamar yadda ka san ka taba ka ba za a ce ka ta kare ba in ka taba ka ba za a ce dan tsoka ne a jikinka to haka ma in ka taba al'aurarka to anan ne fa malamai suka yi ta dogon turanci Allah ta'ala ya ji kansu da gafara dan hadisan guda biyu ya za a jama'a su wannan ya dauki wannan bangare wannan ya dauki wannan bangaren wannan ya wannan ya ce wannan ya share wannan kaga an dauki bangare na annasku kenan kun lura da ke wasu kuma suka dauki bangare na aljamu wasu suka dauki wannan bangaren a nan baya baya daga cikin maganganu na jam'i da aka yi shine cewar in mutum ya yi da niyyar jin daɗi a lolar ta kare in mutum ya yi ba da niyyar jin daɗi ba kawai ya ji wani sukursukun ne ko kunama ce ko kiya shi ne ko ya ji abu kawai sai maza ya sa ya kautar da shi ba tare da jin daɗi ba a alwalar shanana in kuma kaga kenan halwa ila bidu an tumink in kuma ya shafa da niyyar jin daɗi a alwalar shi ta kare kun ji da wasu kuma suka hada hadisan duka guda biyu domin aljama aula mina tarjihi Allah ta'ala ya ji kansu da gafara Allah ya ramshe su wa man shaka fi hadathin wajaba alaihi alwudu'u illa an yakuna muwaswisan fala sha alai wa yajibu alaihi ghusl adh-dhakari kullihi min al-mazhi wa la yaghsul al-unthayayn wal mazhi huwa al-ma'u al-kharij inda shahawati sughra bi tafakkurin aw nazarin aw ghairi mala yake cewa wa man shakka fi hadathin duk wanda ya shakku akan hadasi ma'ana yana da mikena yana da alwala sai ya yi shakku ya yi hadasi ko bai hadasi ba ya yi tusa ko bai tusa ba kun gano wannan ko kuma yana da ya tabbata yana da alwala sai an ya bayan alwalan ko bai yi fitsari ba ya yi fitsari ko bai ba an samu shakku ko ba samu ba sai aka ce wajaba alaihi alwudu alwala ta zama wajibi a kansa alwala ta zama wajibi a kansa saboda yanzu ba zai zama ya yi wa mutane sallah ya yi sallah yana da shakkun yana da alwala ko ba shi da alwala ba domin inda ya shakkun ya yi hadasi ko bai hadasi ba to lallaka yanzu ya yi shakkun yana da alwala ko ko ba shi ne abin ba inda ya yi shakkun ya yi fitsari ko bai fitsari ba to yanzu kenan yana ce mana yana da alwala ko bai da alwala wannan aka haka malikiya suka tafi saura kuma suka ce a inda ya tabbatar da yana da alwala to yanzu shakku yake ya sami hadisi ko bai sami hadisi ba alwala shi yana nan shi zake cewa tarju al ahkamu lil yaqini fala yazulu shakku lil yaqini wa tarju al ahkamu lil yaqini hukunce hukunce suna kuma yaqini ne saboda haka yanzu yaqini yana da yaqini yana da me alwala to yanzu shakku yake da shi yana da alwala yayi hadasi ko bai hadasi ba to wannan shakkun za a kausar da shi kun da ke ko sai malike suka ce a ai wannan yaƙinin da yake da shi ɗazu ne yana da alola shi ma shakku ya fara taɓa shi to wannan ƙaira ce ta usuli ba lalle ne mu shiga sosai da sosai ba illa an yakuna muwaswisan sai dai an mutum ne mai yawan waswasi mai yawan waswasi nasu Allah salamatu wal afiya za ga wani ya zaga bayi tun lokacin da liman tun lokacin da ladani yake kiran sallah yake shiga ba ya je ya dawo ya je ya dawo wani lokacin da kire samar ka a sai sai in yayi sai ji kamar bai yi ba sai ji kamar fitsari sai ji kamar kaza sai ji kamar kaza ko ba ka yake ba ko kuma wani ka ganshi Allahu akbar zai sallah da ya ce Allahu akbar juma'a karin sai sake Allahu akbar wani lokacin ga halliman ya tafi ruku yana ta kabar bari wai yana shakku ne yake samun shi cuta ce na tsalla salamatu lafiya sai mai akhdar ya bada hukunci yace illa an ya yakuna muwaswisa fala a alaihi in dai mai shi ne ya kwantar da hankalinsa babu komai a gan shi da ya ji ya ba dai ya tabbatar da ya shiga bayin ba to ya ci gaba kawai a lola shi nana kawai ya ci gaban shi annabi ya yake cewa kada mutum idan mutum yana da irin wannan kenan sai ya ji sai ya ji kamar tusa to kada ya fita yace shaidan ne yake busa dubarar mutum sai da in ya ji warinta ko ya ji karata to haka wannan kenan ya fita daga kokonto wai jibu alai rasulul zakari kullihi min almazi ya zama wajibi akan shi shi wa kenan almutawaddi rasulul zakari ya wanke sa kullihi baki daya min almazi ta sanadiyar fitar mazi ya zama wajibi ya wanke sa baki daya shine hukuncinsa a hadisi kuma aka ƙara da cewa yayi alwala ya wanke azzakarin shi baki ɗaya ya yi alwala wala ya gusulul unsayayin ba zai wanke marenan shi ba ba ba cikin wanke abin nan gusar da mazi wanke marena amma wanke azzakari baki ɗaya ne wal maziyu abin da ake nufi da wannan mazi din huwal ma'ul khariju shi ruwa ne da yake fita inda shahawatu sughra a lokacin farkon sha'awa lokacin kankanuwar sha'awa bi tafakkurin ta bangaren yawaita tunani ne ko mace ko namiji au nazarin ko kallo ne ya ƙura ma wata kallo ko ta ƙura ma wani kallo au ghairihi ko kuma dai waɗansu abubuwa ne ko kallon fina-finai ko kallon menene na tsallar salamatul afiya mace ko namiji kenan kamar yadda namiji yake fitar da mazi haka nan mace tana fitar da mazi ku lura da kyau ko mace tana fitar da mazi kamar yadda namiji yake fitar da mazi da zaran ya fita da zaran alwala ta kare hukuncinsa shine mutum ya wanke gabansa ya yi alwala saɓanin mani mutum ya yi wanka a ɗazu da muke magana ka abin da ya shafi shafin azzakari sai muku magana to ita kuma mace fa eh mace in ta shafa gabanta haka ta wuce wallah alam alwalata tana nan in ta sa yatsa ne a gabanta shine alwalata ta kare ko malamai suke magana kamar da bayanai za su zuwa iziya zuwa risala insha Allah ta'ala to wannan Shi ne abin da ya shafi magana akan abubuwan da suke warware alwala kuma malam Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya yi mana bayani filla filla daki daki akan mutum inda ya tsaya ya karance su ya ku sosai da sosai ya san abubuwan da suke warware alwala kuma sai ya biyo wannan da babin alwala kullum da ke ko tun da bayan mutum ya yi alwala kuma sai ya san abin da ke warware ta don ba haka ba sai ya ta tafiya a shi alwala tuni ta riga ta karye ya dinga jin cewar yana da alwala yana da alwala yana da alwala Allah ta'ala ya tsare na'am alaikum salam eh. idan mai yawan kokonto ne na'am to a gaganan ya zama cuta kenan eh idan ya zama cuta mun yi magana shi ɗazu komai in ya zama cuta kuma hukuncin shi ba Allah ta'ala ya sauke wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am na'am eh. najasa a wurin sai ya wanke yana da mai ya saboda mun yi magana idza ta ayyana tin najasatu ghusila mahalluha na'am alaikum assalam ya ce ya halatta mutum yana cikin yana tusa ta kunno kai ya dinga matse ta yana cikin sallah bai halatta ba ya saki ya yi tusa sai ya je saki alwala kullum da ke ko so ake mutum ya yi ibada yana da muhabba yana santa kana so ka yi a natse hisa aka ce ka daka ka ci abinci sannan ba wai ci yana gaba da sallah bane amma ka ci abinci sannan ka zo ke sallaka dan so ake komai gaban ubangiji zaka je ka natsu yadda zamana ana ana abin nan kana karatu ana sallah kana ta damu, haka aibe ba ku lura duk abubuwan da aka faɗa fa al muka faɗa duk abubuwan nan da aka faɗa sai ya fita ko fitsari in dai ka ji shi a jiki bai fita ba bai zama hadas ba ko mani ko damul haid in dai a jiki ne aka ji tafiyarsa bai fita ba to bai zama damul haid ba ko bayan gida ne in dai yana wa ciki bai zama hadas ba mala yace faslun fasali na biyar kenan la yahillu li ghayril mutawaddi salatun wala tawafun ولا مص نسخة القرآن العظيم ولا جلدها لا بيده ولا بعود ونحوي إلا الجزء منها المتعلم فيه ولا مص لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه والصبي في مس القرآن كالكبير والإثم على مناوله له ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله Allah ya ji kan malam da gafara Allah ya rahamshe shi ku ina mu daɗa komawa kan yadda yake tartibi ɗin fa bayan da ya kawo batun alwala sai ya kawo abubuwan da ke warware alwala sai ya kawo abubuwan da bai halatta ba a yi su in babu alwala kun gane ko sai ya kawo waɗannan abubuwan da ya zayyano in dai mutum ba shi da alwala bai halatta yi su ba nan mutum hisa ya fara gabatar da abubuwan da ke warware alwala nan da ya ta tsammani yana da alwala a ashe ba shi da alwala mala ya ce la hilu li ghairil mutawaddi baya halatta ga dukkan wanda ba shi da alwala mace ko namiji salatun bi halata isalla ba da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi alalin shi kuma yanzu ba shi da alwala Allah ta'ala yake yana cewa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum min al-ghaib sai ya kawo abin da zai tsaya matsayin alwala da ita ce taimama abu na farko bai halatta ya yi sallah ba la nafila wa la farilla kun gane ko bai halatta ya sallar nafila ba bai halatta ya sallah farilla ba saboda me saboda ba shi da alwala wala tawaf hakan nan bai halatta ya dawafi ba dawafi kuma wuri ɗaya ake yin sa shine kewayen ka'aba in banda nan babu inda ake yin wannan ibadar a duniya eh ko ina ne duk duniya ita ce kadai ibadar da ake yi a nan tawafi ba sai a ka'aba ko a madina ba a yi ba wa kabari ba a komai ba abin da ake tawafi sai nan ubangiji Allah madaukin sarki fada ya ce wal yatawafu bil baitil atiq kawai to shi ma ba a yin sa sai da alwala ɗawafi zagaye bakwai ake yi mutum ya yi na shida sai lola shi ta kare hmm? shi sai ya koma kamar mai sallah ne ya kammala yana zaman tahiya daga tahiya sai sallama sai lola shi ta kare in ya je lola zai zo ya tsaya ne daga tahiya ya ci gaba a zai farko ne alhaji ibrahim ya <laughs> eh ba dai na kwanto kura ba wala tawafun haka nan mara alwala baya tawafi kenan yana ga cikin sharuɗa na tawafi alwala wala masu nuskatul qur'an al'azim hakan nan bai halatta ya taba kofin alqur'ani mai girma ba a lokacin da ba shi da alwala wala jildiha haka nan bai halatta mutum ya taba gafaka ba muddin ba shi da alwala eh la biyadihi ba me gafaka ce ba sani ba ko kuwa ɗan eh, basu ka san gafaka <laughs> ai da kalle da ba jakan qur'ani bace ai za a cire zai ga an cire an sa soɓa a ciki ko kuma a zazzage soɓa a sa qur'ani a ciki to amma ita wannan gafaka ita ce asalin jakar da aka yi wata don sa qur'ani kun gane wannan da kyau ko akwai ta da akwai ta yanzu akwai ta yanzu za ka ga qur'ani da yake da juz'i goma goma haka mai guda nawa kenan mai guda shida za ka gan shi a cikin wata jaka yake wannan ta zama ita ce gafaka shi kenan kun gane eh, a ku ta da igiya ai lalle godiya ya dago kun lura da ke ku la biyadihi ba wai da hannu ba wala bi'udin koda da sanda ne sa haka wani hawi da makamantansu wani yana nuna mana alfarma ta alkur'ani kenan wannan bai halatta ba mutum ya wannan ba saboda me saboda hadisin da hadisin amr hazm yace wa Allah ya massal mushaf illa tahir cewar ba wanda zai taba alkur'ani sai mai tsarki hakanan da hadisin hakim bin hizam da yace la ya massul mushaf illa tahir kada wanda ya taba alqur'ani mai girma sai mai tsarki man kana malamai sun ta bayani akan menene ma'ana tahir shin tahir shine mutawaddi shine mai alwala ku gane ko ko kuma tahir shine wanda yake ya tsarkaka daga alhadathul asghar ko da bai alwala ba kun fahimci wannan da kyau ko magana akan matanin hadisi din da kuma fikin hadisi din da matanin hadisi da isnadin hadisi din malamai sun yi illal juz'a minha almuta'allama fi sai dai kawai wani ɓangare na qur'ani ɗin ga wanda yake koyo a ciki shi wannan an halatta mashi ya ɗauki wannan wala masu lauhin ƙor'anil azim hakan nan bai halatta mutum ya ɗauki allan alƙur'ani ba allan da ake rubuta ko nan ana rubuta sumuni nan sumuni ko nan rubu nan rubu ko nan nusu nan nusu ko nan izu nan izu allo dai da ake rubuta ba allan bango ba ne wannan allan na rubutun ƙur'ani ne kaɗai ƙur'ani ake rubuta allan bango shi ake rubuta abubuwan da ba har komai ai ta rubuta shi ma wancan ba da wasu sun zo suna ta rubuta shirkiyat a ciki ba a gagada abin nan sai ga sun yi ga na rubutun qur'ani ga kuma na rubutun sha a to haka na rubutun sha kuma na ayi Allah ya sauki na'am eh da eh, mu zo mu wala masu lahil qur'an azim ala ghairi wudu haka nan ba taba allan alqur'ani in babu alwala illa li muta'allimi fi sai ga wanda yake koyo shi wannan ya halatta ya ɗauka au mu'allimi yusahihu ko kuma malamin da zai mai gyara dan kan yi a tsangayar sai malami ya yi gyara sannan a yi darasu ai mun fahimci wannan karatun ko yauwa sai ka yauwa injiniya an ka rubuta a lanka na farko dai akwai wanda yake rubuta da kanshi akwai wanda ake rubuta mai in ka rubuta sai ka bayar an duba maka kaga yanzu wanda zai duba maka shine allazi yusahihu kenan wanda zai gyara rubutun ko kuma sannan ka zo ka sa ai darasu wannan da ya halatta kenan ya halatta aran ma ana rijiyar darasu rijiya ɗaya rijiya biyu aran ran ma ya zo ya fara ko da yana cikin darasu a lalashi ta kare ba wani abun nan duk malami ne mai gyara kawai sai ta tafiya to wannan ya yi bayani akan abubuwa kamar haka zuwa nan abu na farko taba alqur'ani mai girma abu na biyu taba allon rubutun ƙur'ani malam ya ce duk bai halatta ba sai dai in muka fahimci karatun za mu gane yana cire mutum biyu a ciki mutum na farko shine wanda ke koyo mutum na farko kenan mutum na biyu wanda yake koyarwa eh mutum na uku wanda baya ɗaukan ƙur'ani sai shekara a soɗe ɗaya fa wata ramalana to wannan kaga yana buƙatar ya yi alwala in mun fahimci saƙon karatun baki ɗaya wani yana buƙatar ya yi alwala maganar imam malik ibn anas an kawo nassin maganar imam malik ibn anas cewar ya halatta masu karatu zuwa su dawo zuwa su dawo ya zama na sun ɗauka ko da babu alwala domin yin alwalan zai zama akwai mashakka a tare da su wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim ya yi alwala ya zauna yayi alwala ya zauna yayi alwala zai zama akwai mashakka akwai wanda amma wani in kaga ya taba qur'ani sai ran juma'a zai karanta suratul kafi wani daga ranar da aka ce an rufe tafsirin ramalana in ya nade shi ya ajiye to sai in Allah ya kai mai wancan rai wannan ka <laughs> in ba ba alwala ba in wankan in wankan tsarki zaka ce sai yayi kafin ya taba ka ai Allah ta'ala ya sauki yanzu a samu wanda yake ba zai taba qur'ani ba sai baɗi iwar haka littafin shi littafin da aka saukan mishi littafin da yake shine jagoran su jagoran al'ummarsa nasu Allah salamat al'afiya alhamdulillah alladhi hadana lil islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah to amma mutum ya sai qur'ani mai girma sai ya cire fatiya daga farko ko ya cire shafin kare na suratul nas wani yana buƙatar dalili mai ƙarfin gaske kuwa wai wai an yi haka ya zama juz'i kenan wani wata hila ce ta daban da take buƙatar a goge ta da dalili wasabiyu fi masil qur'ani karamin yaro wurin taba alkur'ani mai girma to ka sani kalkabir kamar babba ne kamar yadda yake in babba ya taba in akwai lada akwai yana da lada in akwai zunubi yana da zunubi to haka ma yaro wal ismu to ai yaro ne ghairu mukallaf ne ya kuma za a ce kalkabiri sai mala ya ce wal ismu alamu na hila laifin yana kan wanda ya miƙo mishi ko ya ce mai je ka ɗauko kagan munawil hila ne wanda ya miƙa mashi ko kuma wanda ya ce da shi ya je ya ɗauko wanda shi ke da laifin ba shi yaron ne yake da laifin ba wa masalla bi ghairi wudu duk wanda ya salla ba tare da alwala ba amidan da gangan fa huwa kafirun wannan kafiri ne nasallahu ta lafiya to ashe kenan tun a halari ma malamin an gice a kawalasa balle a za a ce su wani da wani kullum jibga kawalasa suke yi ashe mai ahalari ya buɗe wuta ce ne har ya saki kawalasa tun a cikin ahalari ya ce fahuwa kafirun kafiri ne kenan wannan yana cikin abubuwan da suke na islam kenan abubuwan da suke warware musulunci mutum ya yi sallah da gangan kamar ya da gangan Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum yayi kawo ayar alwala aka ce bawan Allah ba kai alwala ba Allah ya ce alwala ya ce a ah, kai shi ba yayi alwala nan ba fa shi ba zai alwala nan ba kullun sai yayi alwala yayi alwala kun ga wannan yaƙi ne istihza'an bil aya ya izgili ne da ayar da ta sa a yi kenan shi yasa ya kafirta kun gane wannan da kyau ko sai mala ya ce wal iyaz Allah ya tsare mu muna neman tsarin Allah ashe kafirci yana cikin abubuwan da mutum zai nemi tsarin sa annabi sallallahu yana addu'a Allah yana cewa Allahumma inna na'udhubika min al-kufri wal faqri wa min azab al ya Allah muna neman tsarin ka daga kafirci da talauci da azabar kabari Allah ka tsare mu kafirci ba shi da kyau izgili da ayoyin Allah ba shi da kyau wannan shine abin da ya sa malam ya fa huwa kafirin wallahu a'lam nam eh ya halatta mutum ya dauka eh yadda yadda ya fito in ya fito juzu amma ya zama juz'i ka lura in ya fito juzu tabara ya zama juz'i in ya fito eh, abin nan izifi goma in ya fito izifi ashirin in ya fito guda goma goma duk ya zama juz'i izifi goma guda no kenan guda shida kaga tun daga farko haka ya fito amma kawai mutum yanzu ya falle wani bangare faifa guda a cikin alkur'ani wai don ya mai da shi juz'i wannan bai halatta ba ina je kaita wannan bai halatta ba kwata-kwata wa alaikum salam rahmatullah نعم ايه يا حلتا na kawo maganar imam malik ibn anas wannan qur'ani baki ba ga waɗanda suke wa ya halatta su ɗauka idan suna da tsarki na tsarki wanda yake ba na alwala don alwala ana kiranta tsarki idan mutum yana da ya tsarkaka daga alhadasul akbar da alhadasul asgar ya halatta ya ɗauka har muka ce idan ya zama na dole sai da alwala gashi yana yana kwami ko watakila ma yana iskali ne yana kwami yana kwami za ga kuma akwai wahala kenan sai mu je fasali na shida mala yace faslun yajibu al min thalathati ashiya al-janabati wal haidi wan nifas fal janabatu qisman أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره والثاني مغيب الحشفة في الفرج عبد الرحمن الأخضري الله تعالى يجيكن شي غفرة الله يرحم شي الله يحسن قبرنسا yace faslun rabewa ma'ana raba maganar ɗaukan ƙur'ani da alwala da kuma wata maganar Don ba gaba sai ka ci har yanzu magana ike yi isa ya kawo kalma ta fasulun. ya raba wacce magana da wannan ya ce yajibul ghuslu wanka yana zama wajibi min salasati ashiya da ɗayan abubuwa guda uku hmm? ɗayan abubuwa guda uku ko kuma dukansu abu na farko aljanaba ita ce janaba janaba kuma ita ce in zalul maniyi a wiltiƙa'il khitanain ita ce janaba inzalul mani fitar da mani a wiltiƙa'il khitanain ko kuma haɗuwan kaciya guda biyu kaciyar namiji da kaciyar mace ko da mani bai fita ba a daidai wannan lokaci janaba ta kama mutum walhaidi da abin nan eh, ɗaukewan jinin al'ada abu na kenan biyu kenan janaba tana wajabta wanka ɗaukewan jinin al'ada yana wajabta wanka wan nifas da ɗaukewan jinin biki shine jinin haihuwa shi ma yana wajabta wanka sai malam zai yi bayanin janaba daki-daki domin bayanin haif da bayanin nifas ya ware musu fasali shi yasa bai kawo su a cikin waɗannan wannan fasalin ba don su ya ware musu nasu fasalin mai zaman kanshi mun gane karatun ko amma janaba ita ya bayani a nan amma alhaidu da annifas ya ware musu fasalinsu sai mala ya ce faljanabatu to fa ita janabar wacce take ita ce inzalul mani fitar da mani a wulta ƙayar hitanayin ko kuma haɗuwan kaciya guda biyu idan aka ce aljunubu shine man asabatu janaba shine wanda janaba ta same shi bi jima'in au inzal sai mala ya ce fal janabatu abin da ake nufi da janaba ko yadda ake samun janaba yadda mutum yake zama mai janaba mace ko namiji kun lura kamar yadda namiji yake mai janaba haka na mace tana zama mai janaba sai ce hanyoyi ne guda biyu shi sai ce fal janabatu qisman hanyoyin samun janaba hanyoyi ne guda biyu ta mace ta zama mai janaba ko namiji ya zama mai janaba ahaduhuma ɗayan biyun khurujul mani fitar mani da zaran mani ya fita to da zaran mutum ya zama mai janaba duk da cewar fitar manin akwai sharuɗa sai dai fitar mani tana isar da wani saƙo wanda saƙo take isarwa shine wanda ya fitar da wannan manin mace ko namiji daga wannan lokacin ya zama ya balaga sawawan a bacci ne ko a farke da zaran ya fita to ya sani ko ta sani hukunce-hukuncen shari'a ya haukanta ko ya haukan shi da shi ko da ita da kakarta ko da kakan shi na mai shekara ɗari da duk sun zama ɗaya hukunce-hukuncen shari'a sun hau ta yi aure ko ba yi aure ba don an fi samun matsalolin auren mata sai da zaran bata yi aure ba sai ta ji ita fa har yanzu shari'a ba ta hau kanta ba sai ta yi aure saboda haka da ta yi auren ta fito ko mutum ya rasu ko ya sake ta ta zama ba bazawara kuma sai ga ta koma gidanta an kai magana ita ce ai ba mai miji ba ce ba ta da miji mala'iku suna suna ta rubuta mata abubuwan da take faɗa Allah ya tsare mu khurujul mani fitar mani bilazzatin sharadi na farko dan dazu na ce muku yana da sharadi fitar mani bilazza ya zama da jin daɗi kishiyar wannan sharadin shine me wahala idan mani ya fita ba da wahala fa mutum bai zama mai janaba ba amma dai ya balaga kun kuma kullura aka ce khuruj kenan tafiye shi a jiki ba tare da ya fita ba baya zama da mutum mai janaba sai in ya fita ne yake zama da mutum mai janaba ɗaya kenan na biyu ya zama bilazza da jin daɗi in jin wahala ce kunama ce ta harbe shi maciji ne ya harbe shi Allah ta'ala ya sauwake miciji ne ya cije shi fadowa i a sama motarsu ce take tafiya saura kaɗan ta haɗa <laughs> kawai sai ji mani yana fita wahala ce ko daɗi mai lawali ya ce hukuncinsa shine ya wanke gaban shi ya yi alwala lawali ba shine jawar ikilil ba juz'in farko juz'i na biyu kuma shine sani ina fata mun fahimci kishiyar jin daɗi shine jin wahala ko kunama abin nan ko garwashin wuta ta taka ta gama girki sai ta garwashin wuta kawai tana taka kawai sai mani ina ai wahala ce nan ba jin daɗi bane saboda haka fitar da ta isar da mutum ya balaga mace ko namiji amma bai wajabta wanka ba ya ce mu'utada jin daɗin ya zama na al'ada na al'ada kuma shine na abin da ya shafi mace da namiji ko ta hanyar wasa ko ta hanyar tunani ko ta hanyar saduwa ko dai wasu hanyoyin da suke dai na na jin daɗin sha'awa tsakanin mace da namiji kun to amma idan kawai ce aka kai ai mun ga sunan ga cikin waɗanda yake result ɗinsu ya fito duka AA ai jin daɗin nan kawai sai mani ya fita nan mani da ya fita daɗi ne ko wahala daɗi ne sai ya fitar kawai sai aka ce mai gashi yana karɓa sai aka ce kuɗi ne na aikin haji ka je ka biya gobe jibi litinin ko jibi litinin ga cas ka je ka biya kuɗin aikin haji ne an biya maka ai da ya rike su kawai sai ya ji mani ya fita ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba wahala abin nan na al'ada ne ko ba na al'ada ba ne ba na al'ada ba ne sanyi ne i sanyi da ya wanka da ruwan zafi kawai sai ya ji mani yana fita daɗi ne ko daɗi ne amma na al'ada ne ko ba na al'ada ba sanyi zafi ne i zafi da i wanka da ruwan sanyi kawai sai ya ji mani yana fita daɗi ne ko ba daɗi ba daɗi ne amma na al'ada ne a'a kenan bai wajabta da wanka ba shi sai ce bi lazzatin mu'tada da jin daɗin da yake na al'adance nan fitar mani da ake magana fi naumin aw yaqfa a barki a barci ne ko a farke in dai ya fita janaba ta kan mutum ana wanka ya zama wajibi in ya cika waɗannan sharuɗa ɗin bi jima'in shin fitar mani din nan ta hanyar jima'i ne au ghairihi ko ba ta hanyar jima'i bane ko fim suka sa suna kallo a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kuma wasa ne tsakanin miji da mata na ta ya fita ko na shi ya fita ko na ya fita duka dai janaba ta hau kan kowanne ɗaya daga cikin su ba tare da cewar sai an sadu ba hisa malam ce bi jima'in au ghairihi au ghairil jima'i kenan wannan ita ce hanya ta farko da ake samun janaba khurujul mani bilazzatin mu'tadatin fi naumin aw yaqadha bi jima'in aw ghairi sai malam yace wasani hanya ta biyu maghibul hashafati boyuwar kan kaciya fil farji a cikin gaba sai ce alfarj gaba dukkan gaba kun lura da ke ko dukkan gaba mai muktasar yake cewa ko na dabba ne a billah mai jawahir ikilil kai lawali kenan na mamagibul hashifati boyuwa kan kaciya da zaran kan kaciya ya boyu to da zarar janaba ta kama su kun gane wannan da kyau ko ce yana koyuwa janaba tana kama su sun fitar da mani ko ba su fitar da mani ba ɗayansu ne ya fitar ko duka ne suka fitar ko duka ne ba su fitar ba janaba ta kama mutum mun gane mun gane wannan da kyau ko kenan da zaran ce ya koyu da zarar janaba ta kama mutum da zarar wannan matar in mijinta ya sake ta a wannan lokaci ta gama idda ya halatta ta koma wajen mijinta na fari da ya sake ta saki uku tunda hata ta kiya zaujan ghaira saboda mai kanka ciya ya boyu ko da bai fitar da mani ba da zarar wannan yana boyuwa in suna aiki hajji ne hajjin su ya ɓaci in a daidai lokacin suna aiki hajji boyuwar kanka ciya kenan mu dawo karatunmu mala ya ce wa mara a fi manamihi ka annahu yu jami'a. wa lam yakhruj minhu maniyyun fala a alai wa mun waje da fi sau ya maniyyan ya ya jari mata a asabahu tasal wa ada ma salla min akhiri nawmatin namaha hafi. mala ya ce wa mara a fi manamihi ka annahu yu jami'a. duk wanda ya yi mafarki ya ga cewar kaman yana jima'i kamar yana saduwa da mace ko ana saduwa da ita ta gani ko ya gani a mafarki domin man aka ce man ko ta haɗa mace ta haɗa namiji shi ya ce wa man ra'a fi manamihi duk wanda ya gani a bacci ma'ana yayi mafarki ya ga ka annahu jami' kamar yana jima'i ko kamar ana jima'i da ita in mace ce walam yakhruj minhu mani amma da ya farka mani bai fita tare da shi ba shi da yayi mafarkin fala shay'a alaihi babu komai akan shi ko babu komai akanta kun ga bambancin mafarki da ya kazatan kenan idan ya kazatan ne ko ya fita ko bai fita ba wanka ya zama wajibi idan a farke ne ba mafarki ba ne ya sadu da mace mani ya fita ko bai fita ba wanka ya zama wajibi amma idan mafarki ya yi ko mafarki ta yi ta ga ana saduwa da ita ko ya ga yana saduwa da mace yana tashi sai ya gan shi kandas babu wani mani a jikinsa shi kenan sai je ba wani wanka a kan shi kun gane ko idan ya gama ni to wanka ya zama wajibi a kan shi kuma da zarar ya gama ni to ya tabbatar da ya balaga kuma ko ta balaga shi ke na hukunce-hukuncen shari'a sun haukanta sai mana ya ce wa man waje da fi saubihi maniyan ya bisan duk wanda ya gani a tufafinsa ya ga ƙeƙasashen mani busasshen mani la ya dari mata asaba bai san yaushe ya samu wannan maniyin ba kun gane bai san yaushe ya samu ba to yanzu mai hukuncinsa mala ya ce irtasala sai ya wanka ɗaya kenan wankan janaba ko sai ta wankan janaba abu na biyu wa a'ada ma salla sai ya mayar da duk abin da ya sallata ko duk abin da ta sallata min akhiri naumatin na hafi tun daga ƙarshen baccin da ta yi ko da ya yi da wannan tufafin kun lura tufafin da ke jikin shi yanzu yana duba sai ya ga mani a jiki busashe da ya ga busashen mani a jiki sai ya shuru sai ga lalle wannan tufafin jiya juma'a da ya dawo sallar juma'a ya yi bacci zuwa sallar la'asar da ya sallar la'asar da ya tashi daga baccin sai ya wanka sai ya ɗauko wani kayan sai ya sa sai ya aji wancan sai ya sa wani kayan da ya sa wani kayan ya je sallar la'asar ya ci gaba da harkarsa sai yau da zai taho karatun nan sai ya ya wanga kuma ya sa wannan kayan da ya cire jiya bayan ya dawo sallar juma sai yanzu ya duba ya gama ni a jikinsa kaga yanzu baccin baccinsa shine na me na da ya dawo sallar juma'a kun gane ko to kaga yanzu sai i wanka ɗaya sai ya mai da sallar la'asar dan jiya da magaribar jiya da lishar jiya da asubahin yau da azahar ɗin yau da al'asar ɗin yau da magaribar da ake ɗazu mun gane wannan da kyau saboda me saboda ya yi su alaghairi ghairi tahara kuma tahara sharaɗi ne na sallah kafin sallah ta zama sallah sai mutum yana da tsarki lokacin da ya yi ba shi da tsarki don lokacin da ya yana da janaba yana da alhadasul akbar ku lura ko lokacin da ya yi waɗannan salolin yana da alhadasu al'akbar yana da babban hadasi kuma sharaɗi ne na sallah ya zama na sai mutum ya yi tsarki ya yi su lokacin da ba shi da tsarki ko lura sake su zai yi ba shi da wani zunubi kun gane ko ba shi da wani zunubi kun gane wannan da kyau ko abu na gaba kenan wannan zai nuna mana hatara akan yawan are-aren kaya eh <laughs> wani je ya ari kayan ga ko ka ari kayan shi musamman jeans sai ga samari malam ne na rasa me shiga tsakanin samari da jeans wallahi ka ji har na 350 akwai eh eh eh me abin na ciki ɗaya kenan na biyu kuma wannan zai karya ki da samari cewar jins ba a wanki sai bayan wata shida eh sai bayan wata shida wai sai dai kula ɗauki brush a kankare shi ba magana kankarewa kawai wankewa za a yi kun lura da ke ko wankewa kawai za a yi yawo an haka wanke sai a abin nan nam barin baku ku yi tambaya na gatin nam idan wanda ya faru da shi limami ne fa izuddin bin abdulsalam a cikin littafinsa sharhul aqidatu tahawiyya ku da ke ko kuma daidai nan nake cewa da izinin Allah ta'ala asabar mai zuwa dan ita ce asabar ta biyu ta watan rabi awwal ku da ke ko asabar mai zuwa rana ita kenan daidai wannan lokacin za mu fara karata a tahawiyya insha Allah ta'ala eh ba ita ce asabar ta biyu ta watan rabi awwal ba asabar ta farko ba ita ce wannan ba asabar mai zuwa ita ce asabar ta biyu insha Allah ta'ala falibalighi shahidu minkum al-ghaib izuddin bin Abdussalam ya kawo maganganu a cikin wannan yake cewa duk malamai sun ce sallar mamu ta yi sallar mamu ta yi domin ai abin da yake akan ku shine ku sallah akan su ku sallah bayan su ba za ka yi ba sai abin da ya bayyana a gare ka idan ka tabbatar da limamin nan ba shi da tsarki to kai ne sallaka ba ta yi ba kun lura da kyau ko amma tun da shi garan gashi ma bai sani ba a shi yanzu kawai zai je tsarki ne bayar da sallolin da suka wuce ba zai tashi ce ya ayyuhan nas lokacin nan da ne muku sallah ba da tsarki ba a ba haka zai faɗa ba sallah kowa ta yi kun fahimci wannan da kyau ko Allah ta ya mana gam da katar magana shi wajiya ce sosai na'am alaikum salam na'am wai wurin daura niyya a har ya wuce daura niyya yayi alwala zai je sake sallah ai shikenan kawai tun da la'asar din je kawai la'asar zai shi da ya ce Allah wa ai yana nufin la'asar din je ne ba la'asar din yau ba nam nam ce shikenan nam ai sallolin muka ce ya mayar saboda ka tas zai yi su kar ka dauki a yanzu cewar muna karfe takwas da rabi ne na dare kuma gashi zai yi salar la'asar ta jiya a bayyana zai ko a sarari a yi la'asar ɗin zai zai saboda haka yadda take haka zai yi ta nam. wa salawar a kar ka ɗora ma kanka kawai ba wani abu nan ka sa ka sa ka yanka ka wanke ka wanke mana ya ce wa mara fi manami ka annahu jami duk wanda ya mafarki ya gani a mafarki kamar yana jima'i walam ya kharuj minhu maniyun babu wani mani da ya fita a tare da shi fala alaihi babu komai akan shi kenan yace zai je yi wanka wai dan ya fita daga kokonto dan ya kaza ya kaza zai bi dai a cikin addini dan ba sa shi ba kun lura da ke ko wa man wajada fi thawbihi maniyan yabisan wanda ya gani a sa ke kasashen mani busasshe la yadri mata asaba bai san yaushe ya samu ashe inda ya san yaushe ne babu wata babu wani matsala kun gane wannan da kyau ko haka nan kuma inda a ce baccin da ya tashi ɗazu-ɗazun nan bayan la'asar ya kwanta bacci sai yanzu ya ga busasshen mani shi kenan hukuncinsa hukuncin me ya wanke shi ya mayar da magaribar ɗazu ku lura hukunci na shari'a ko da ko wannan ya wakana ne wata ɗaya baya ai bai gan shi ba ci aka daga ƙarshen baccinsa kun gane ko baccin shi na ƙarshe kawai zai yi karatu a kan shi tun da ko daga ƙarshen baccinsa ne shi na sai maga shi ne bai baccin ƙarshe da wannan tufafin baccin shi na ƙarshe da wannan tufafin shi ne bayan sallar azahar ɗin yau ko bayan sallar juma'ar jiya kamar yadda muka da misali alhalin kuma mani yana jikai rigarsa tun wata ɗaya baya bai wanke ba kaga yanzu hukuncinsa shine mai bayan la'asar ɗin jiya kawai don cewa ke daga ƙarshen baccinsa wannan shi ne kawai wallahu ta'ala alam wa ma salla sai ya mayar da abin da ya sallata min akhiri nomatin nama hafi na daga ƙarshen baccinsa da ya yi kaga wannan babi ya mana bayanin hanyoyin da ake samun janaba manya-manyan hanyoyin da ake samun janaba hanyoyi ne guda biyu hanya ta farko ita ce khurujul mani bilazzatin mu'tadatin fi nawmin aw yaqafa hanya ta biyu ita ce maghibul hashafa boyi wankan azzakari fil a gaba ina fata mun fahimci wannan da kyau da zaran wannan ya faru to da zaran alwalashi ta kare abin nan janaba ta hau kan shi yanzu darasinmu na gaba shine ya ake wankan janaba kuma da me da me bai halatta mai janaba yi ba Allah ta'ala ya kai mu lokacin da yawancin kwana na'am eh e e e nam nam e. E, ai wani abin ɗayan biyu ne mazi yana fita mani yana fita idan mazi ne mazi ba a jin fitarsa galibi ba a jin fitarsa ɗaya kuma ba fari ne sosai da sosai ba amma mani shi ana jin fitarsa kuma yana da kauri idan mazi ne hukuncinsa shine a yi tsarki a yi alwala in kuma kaga an sadu shi kenan kaga alwalar ta narke cikin wankan janaba kenan mun gane bayanin ko na'am wa alaikum wa rahmatullah na'am na'am eh a'a kawai abin da ake magana shine kawai mani ya fita idan mani ya fita za yi idan mani bai fita ba ya zama na kuma azzakarin shi bai shiga cikin gabanta ba duk wani nau'i na wasa da duk wani nau'i na jin daɗi baya wajabtar da wanka ya kamata a yi tambaya idan ya zamana an sadu mani bai fita ba za yi wanka ko ba za yi wanka ba kun yi shiru za a yi wanka sai ya zamana ya je yi wanka ko ta je ta wanka bayan da ta fito daga wanka ko bayan da ya fito daga wanka sai kuma mani ya fito ko sake maimaita eh? ko sake maimaita an gane karatun ko to yanzu fitar wannan mani ɗayan biyu shin maniyin janabar ɗazu ne ya fito yanzu ko kuwa wani sabon abu ne ya fito da shi kun gane maganar idan ya zama na janabar ɗazu ce wacce take ake mata wanka don mani bai fito ba yanzu mani ya fito shi shikenan sai dai mutum ya yi tsarki kawai ya yi alwala kun lura da kyau ko idan kuma wata sha'awa ce ta fito da shi to sai a sake wanka bacci ya dame ka kuna jina idan ya zama na janabar ɗazu ce ta dawo maniyin ta ya dawo to shikenan alwala tana nan abin nan eh, wanka ba za a sake shi ba sai dai a yi wanke gaba a yi alwala amma idan ya zama na wata sha'awar ce ta fito da shi to wanzu za a yi wanka kenan wannan bayani yana na cikin lawali jawahir ikilin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik